Fataucin mutum laifi ne daban amma da ke kusa da safarar bakin haure. In an ɗauki safarar bakin haure yana ba da damar amsar kuɗi don aika mutum cikin wata ƙasa ta hanyar sata ba da izini ba. Alhali fataucin mutum ya ƙumshi ɗaukan mutum jigilar su ko canza wurin mutumin don cin zarafinsu da kansu. Safarar bakin haure laifi ne da ke faruwa kan iyakar ƙasa. Alhali fataucin mutum laifi ne da ke faruwa kan mutum. mutumin da kanshi amma safarar bakin haure na inganta fataucin mutum tunda fataucin mutum laifi ne da ke faruwa kan mutanen da ba su da karfi kenan in dan bakin haure kake tunda baka da takardu tunda kun shigo kasar da ba taku ba ta hanyar sata yawancin hali ba ku jin yaren kasar a cikin wannan hali kullum gudun 'yan sanda kuke alhali cikin halin laifi 'yan sanda suka kamata su kare ku. Fatauce 'yan gudun hijira na sauƙaƙa safarar mutane to ya za a yi a bambanta su. Eh tunda ka san matsayin shigewar ba ɗaya bane. in ana cikin fasarar bakin haure mutanen da kansu suke biya domin zuwa wata ƙasa suna biya ne ba dan a basu wahala ba so suke kawai su tashi daga ƙasar nan zuwa wata ƙasa ƙasashe ne ya shafa ƙasar tashin da ƙasar saukar alhali cikin fataucin mutane babu wani shawara ko yarda in kuka ɗauke wani ko kuka saida wani baya da bakin magana mutum ba ya ce ba e na yarda ku saida ni ko e na yarda ku cire wata gabar jikina ku saida kun gani shi al'amarin dan bakin haure ya san duk abin da ke faruwa da shi wani bi biyan kuɗi yake da yawa don samun biyan bukata shi kuma fataucin mutum mutanen ba su buƙaci komi ba da suke fuskantar wahala ta hankali ko a jiki to a ƙarshe ana iya tashi daga fataucin 'yan gudun hijira zuwa safarar mutane eh